Dambarwar siyasar jihar Rivers a yankin Niger Delta sai dada zafafa take a tsakankanin gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amechi da kuma bangaren shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan inda a ƙarshen mako ne dai gwamna Rotimi Amechi ya yi koken cewa yana cikin jerin mutanen nan dubu ɗaya da gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan za ta halaka wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani Bisa ga dukan alamu dai zafafar adawar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amici da shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan na dada tsananta inda ake ta faɗe-faɗe tsakankanin su. Wannan zargin dai a bayanai gwamna Rotimi Amici ne ya yi zargin cewa sunansa ne na farko a jerin sunayen mutanen nan dubu ɗaya da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi zargin cewa gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan za ta halaka su. Gwamna Rotimi Ameci a hira da manema labarai ya ce. They need to know that when you have God behind you. Yana cewa ne idan kana tare da Ubangiji ba abin da zai tsorata ka. Gwamna Rotimi Amici ya ƙara da cewar ina da hujja kan wannan lamarin kuma nan gaba ba da jimawa ba zan sanarwa duniya. Kan hakan ne ma dai na tuntubi mai baiwa shugaban Najeriya Dr. gulag Jonathan shawara kan harkokin siyasa wato Ahmad gulak don jin martanin da gwamnati za ta maida sai ya ce. Ai kurfin da Amici ya yi babu tushe ba gaskiya wasikan da tsohon shugaban najeriya ya rubuto ma sabon shugaban kasa goodluck jonathan babu mataya babu toshe kuma babu gaskiya kuma shugaban kasa goodluck jonathan Obasanjo ya mai da martani shi shugaban kasar ya ce to Obasanjo in ya san Allah yana ya duba darajar Allah ya san Allah da sa ya kawo shaidan cewa ana wannan. Shugaban kasa ya ba da murni ma jam'iyyun tsaro su kiciko wannan magana kuma ya har ya aika wasika ma Human Rights Commission su ma su duba wannan magana. Wannan shi aminci mutum ne wanda zan ce tamkar abubuwan kanci watakila cewa notocin kansa kasar domin matsayin shi na gwamna bai kamata ya yi wannan kuroki ba. Shi ma wani Bello Abubakar da kan yi nazari kan lamuran siyasa ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dangane da dambarwar siyasa ita wannan da ke faruwa a Najeriya ko kuma shi zargin da gwamna Amechi ya yi na cewa shi na ɗaya daga cikin kila waɗanda ake ganin ana zargin za a halaka. To kusan in ce nan dambarwar siyasa ta wannan bangaren da ke gudana to abu ne wanda a bisa ikanin gaskiya mu a ƙasar nan ko kuma a demokaradiyyar Najeriya ko ba zai haifar mata da mai ido ba. Siyasan ma karan kanta za a yi ta ne kawai amma ba don a ci gajiyar ta ba kuma ba za ta amfani da al'umma ba domin shugabanni ne waɗanda ke su ya kamata a ce su tsawatar su ya kamata a ce su mayar da hankali ga ci gaban ƙasa to amma kuma sun zo su ne ke ta dambarwa tsakanin su wannan ya soke wannan wannan ya zargi wannan ita siyasa ba za a hana a yi zargi ba kuma zarginta yana iya tabbata wannan dai shine karon farko da gwamnan jam'iyyar adawa ta APC ya zargi bangaren shugaban ƙasa ta Gullak Jonathan da yunkurin halaka shi tuni dai da aka ja layi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Najeriya Dr. Goodluck Jonathan da kuma bangaren gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amechi inda ake ta kallon kallo Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.